بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآئبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala makaɗaici wanda ke da rinjaye wanda ya ƙaddara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta talata safiyar da ta yi daidai da ishirin ga watan ramadan wanda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke da shekaru 1439 Allah ya tara mu cikin wannan masallaci na wannan bigire na wannan makaranta nurul islam don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan ci gaba da karanta littafin allah da muke yi dai muna cikin suratu fatir inda jiya muka yi matsaya akan aya ta uku a cikin suratu fatir cikin amincewar Allah za mu dora daga inda muka yi matsaya a jiya Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa wannan aiki ya zama yardar jiya wajensa Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله سبحانه وتعالى ينا rarashin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wa in yukazzibu kai don har suka ƙaryata ka to ba shine farau ba abunsu domin akwai wa'inda suka riga su kamar yadda ba kai ne farau a matsayin manzo ba to haka kuma su ma ba su ne farko a masu ƙaryatawa ba Allah yake faqad kudzibat rusulun min qablika haƙiƙa an ƙaryatar da manzannin da suka zo gabaninka wayancan da suka ƙaryata manzanni da manzannin haka kuma su ma na yanzu da suka ƙaryata ka da kai gaba ɗaya fa za a koma gun Allah wa ilallahi zuwa ga Allah ne turja'ul umur ake mai da dukkan al'amurra, wanda ya cuci wani da wanda aka cuta, wanda ya yi ƙarya da wanda aka ƙaryata, wanda aka ƙaryata da wanda aka wa ƙarya, dukka waɗannan za mu tattara ne mu koma gungana, da wanda ya faɗi gaskiyar, da wanda ya yi ƙarya, da wanda ya karɓi ƙarya a ya sani, da wanda ya karɓi gaskiya duka za a koma gun Allah. Aikin da kai mai kyau ne ko mara kyau. duka ilallahi wajen Allah ne turja'un umur ake maida al'amurra al'amarin da ba za a maida shi gun Allah ba shi ne al'amarin da aka yanke hukunci irin na Allah tun daga duniya ka yi laifi an maka hukunci da irin na Allah da littafin Allah tun daga duniya to wannan shi kenan wannan al'amari ba za a maida can ba ba za a sake ta da wannan hukunci ba amma duk hukuncin da aka yi shi ba da littafin Allah ba ba da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai an maimaita shi sai an maida shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar kaza ga watan kaza wani ya cuci wani da wani kuma an je an yi shari'ar bogi sai a sake shari'ar kaga laifi sai ya zama biyu ga wancan laifin na farko ga kuma laifin shari'ar da ba ta Allah ba da aka yi akan hukuncin duk wayannan tarkace da ake ta tarkatawa a duniya rana na zuwa da za mu koma da su wurin Allah subhanahu ta'ala. don haka tun muna raye ya kamata mu ɗauka wa kanmu matakin sulhu da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu duk abin da kake ji ana faɗa wallahi ba tatsuniya ba ce rayuwar duniya da muke ga kamar tana da tsawo bari mu yi abin da muka ga dama mu ɗebi abin da muka ga dama mu wa wurin da ban mu wai to nemi rabonka na halal wallahi takaitatta ce wani yana iya ɗaukar loma bai kai ta baki ba sai mutuwa ta makare shi wani yana iya karkade gadonsa kafin ya kwanta sai mutuwa ta same shi wani yana iya tuɓe kayansa zai yi wanka ya gama wankan bai sa kayan ba sai mutuwa ta same shi Allah subhanahu wa sau da yawa ya nuna mana mutuwa iri-iri mutum zai bar gidansa yara suna baba sai ka dawo iyalai Allah ya dawo da kai lafiya to sai ka dawo in za ka dawo ka dawo da abu kaza sai a dawo da shi ko kuma a dawo da labarin mutuwarsa don watakila ma wani daga inda ya rasu ma ba zai dawo ba daga can za a yi jana'izarsa an rabu kenan to menene na ainihin yin abin da aka dama ba za a yi abin da Allah yake so ba don a samu sulhu da ubangiji Allah ya ce wa ilallahi wajen Allah ne turja'u al'umuru al'amurra gaba ɗaya suke komawa to Allah Ubangiji ya taimake mu da dacewa daga gamdakatar sai Allah ya ce to Allah ya datar da mu wa'azin da muka samu a cikin wannan Allah Ubangiji ya sa mu yi amfani da shi za mu koma aya ta tara eh wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin zuciya irin ta ɗan adam tana da mantuwa kuma tana da kuskure maimakon za mu tashi akan aya ta tara ko eh mun kwana akan aya ta tara za mu tashi akan aya ta goma to shi alaran man ka san da yake kila ko kwato nan yake suna a <laughs> ga wannan a ga an fara biyu ba a tsallaka ba <laughs> Allah ya sa da lafiya <laughs> eh to Allah ya taimake mu من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله سبحانه وتعالى ينا nuna mana a wannan aya wanda dama mun dan karanta ta jiya to Allah ya ce man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a duk mutumin da izza yake so girma to ya nema abun Allah mana ai girman gaba daya na Allah ne Allah subhanahu wata'ala shi ke ba da girma kuma shi ke karbewa shi ke ɗorawa shi ke saukewa Allah idan ya ɗaga ka to babu yanda za a kaɗo ka idan kuma Allah ya rikito da kai to babu yanda za a sake maida ka ka faɗo kenan idan kuma Allah ya don kofar da kai ayi ayi a ɗaga ka ba za ka ɗagu ba don haka in za ka nemi izza da girma ka nema gun Allah ku duba duniya saboda neman girma da izza wa'yansu suke lahiya da 'ya'yan mutane sai a yanka mutum a je a yi amfani da jikinsa a yi tsafi wai don ya samu mulki, wai don mulki ya ɗore, don a samu ɗaukaka, don a samu izza da buwaya wai don ya gagara Allah ya sauƙaƙi. ka nemi girma a gun Allah sai ka samu alkhairin wannan girman domin shi Allah zai baka in ya baka kuma ba wani abu ne gun shi ba izza kowa da irin wanda yake sha'awa wani shi izzar da yake so ya ga a ce shi ne mai mulki wani kuma izzar da yake so a ce shi ne wanda yake da ilimi ba kamarsa wani izzar da yake so shine a samu ba mai dukiya irin tasa shi kuma mulki bai dame shi ba to duka nan ayyuka ko kuma nan mukamai wa yake bada su Allah to ka neme su kusa Allah shi ke sanar da mutum ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa qur rabbi zidni ilman kace Allah ka kara mini sani to kai ma ka nema gun Allah ilimin nan kuma na duniya kake so ko na lahira ne domin me wa man yuridu dunya Allahu yudhiha iyaha duk mutumin da duniya ma yake nufi Allah zai bashi ita haka kuma mai nufin lahira ma Allah zai bashi don da duniyar da lahirar duk na Allah ne kuma ba abun da Allah zai yi da su arzikin duniyar ba abun da Allah zai yi da shi arzikin lahira ma ba abin da Allah zai da shi ya tanadi alkhairin lahira don bayinsa ya tanadi alkhairin duniya don bayinsa don haka zai baka ku dubi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da a ce mutanen duniya tun na farko har na ƙarshe za su taru da su da aljanunsu tun na farko har na ƙarshe a samu wani fili mai faɗi duk a taru a ce kowa ya faɗi bukatarsa iya burin ka faɗi a baka kowa ya tuna iya burin da yake so ya faɗa ana bin layi kowa ana bashi ana bashi har mutane su ƙare a zo kan aljanu su ma su ƙare. kowa sai an biya mar bukatarsa arzikin Allah yana nan ba abin da ya ragu yace in ma ya ragu bai wuce irin abin da in ka kai allura teku ka je ka tsoma ta sai ka ɗago ruwan da ta taho da shi ya rage teku to kamar haka ne abin da aka ba ku in ma ya rage arzikin Allah in ya zo ma allurar daga tsoma ta ima zama zaka fisgo ta don ta ɗebo da yawa eh mu ga abin da zai rage din da wanda ka ɗebo to kamar haka ne fa duniyan nan duka idan da tun farkon halittar ƴan adam har zuwa wanda za a yi nan gaba duk a tara su fili ɗaya haka aljanu tun na farkon su har kuma wanda za a yi nan gaba duk a tara su fili ɗaya kowa a ce ba a ɗaga mar ba ainihin iyakance maka ba iya burin ka faɗi iya abun da kake so faɗi sai ka gama iya nan ya ishe ka eh ce to gashi nan ke, ka koma gefe kowa sai ya samu sannan kuma abun Allah yana nan tamkar a sa allura a ɗaga bai ragu ba to menene kake neman izza a wani wuri ga mai ga mai izzar ana walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina Allah yace izza ai matukar gun Allah ne da manzo da masu imani saboda me saboda masu imani Allah ya tanada musu izzar da ba za ta durkushe ba izzar da ba za a kure ta ba duk mai imani to shine ke shine mai arziki shine mai lafiya shine mani'imci shine duk abun da ka sani ya hada wa'annan mukaman don zai samu gidan aljanna gidan aljanna kuma ya hada dukkan wata ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wannan gidaje kuma ga masu imani don haka ya ku ‘yan uwa musulmi, mu rinka ainihin mai da hankalinmu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka tuna wani abu ya kubuce maka tuna Allah ne yake bada shi yana iya baka wani sai ka kwantar da hankalinka idan ka tuna ka samu to ka tuna Allah ne ya baka don ka ji dadin gode masa kar ka zo ka rika hangen abu kazan nan dalilin kokari na ne ko dalilin wani na ne ko dalilin taimakon suwa ne ko dalilin suwa ne da wani su suka yi kaza kai kanka kar kuma ka rika tuna kai ka daga wani kai kai wani kai ka ɗorawa ne Allah ne ke ɗorawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa idan da mutane duniya duka da aljanunsu za su taru akan sai sun amfanar da wani wani abu sai sun agaza wa wane ya yi kuce in Allah bai ɗaga shi ba ba zai zama ba haka kuma idan za ku taru don ku wulaƙanta wani sai kun maida shi shi ba kowan komi ba idan ba Allah ne ya warɓar da shi ba ba za ku iya ba don haka komi a wajen Allah yake da samu da rashi da ɗaukaka da ƙasƙantaka da lafiya da rashin lafiya duk a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi izzatu, Allah nasa ne izza, jami'an gaba ɗaya, ilaihi ya tsadul kalimun don haka duk kalmar da za ka furta ka zama mai kafurta mai kyau. kada ka kuskura ka rika furta miyagun kalmomi ga ‘yan uwanka, miyagun kalmomi ga mahaliccinka, miyagun kalmomi ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ka furta mai kyau, tasbihi ne, hailala ce, takbiri ne, duk wannan idan ka yi su matuƙar da kyakkyawan niyya ka yi, to ilaihi yas'adu wajen Allah take haurawa. za ta koma gun mahalicinka kuma Allah zai gansu kuma zai tanada maka sakamakonsu. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Haka ma kyakkyawan aiki shi ke ɗaga shi. Addu'a tana daga cikin kalimu tayyib. Zikirorin da kake yi da karatun Alƙur'ani duka yana cikin kalimu tayyib. To amma amalu salihu yarfa'uhu kamar yadda muka faɗa jiya. kyakkyawan aiki shi ke ɗaga shi wayansu malamai suka ce wal salihu haka nan ma kyakkyawan aiki ya uku. Allah na ɗaga shi shi ma to amma ku duba duka fassaran guda biyu duk wanda ka ɗauka mummunan aiki baya ciki mummunan aiki shine wanda ya sabawa Qur'ani ya sabawa sunna shine mummunan aiki aikin da in an bincike ka ina ka samu asalinsa a ƙura'ani ne a'a daga hadisi ne a'a to a ina ne sai dai kame-kame to wannan baya zama mai kyau wannan kuma ba zai haura gun Allah ba ko ya haura ba zai kai gaci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fore mana niyoyi masu kyau ya kuma fore mana aikata ayyukan da suka dace da karantarwar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zamanto kyawawa Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban don Allah tsarkakakke ne baya karɓar abu sai mai tsarki duk ibadar da aka yi ta ba da tsarkakakkar zuciya ba Allah bai karɓarta haka kuma idan aka yi ta ba da tsarkin aiki ba Allah baya karɓarta Allah baya karɓarta Allah ya ganar da mu ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salihu salihu yarfa'uhu walladhina yamkuruna kaga inda suke makirce makirce kulle kulle suna nan fa da yawa wani shi ya da aiki in ban da yi wa ‘yan uwa musulmai makirci, ya kulla musu maƙarƙashiya, ba ya da aiki sai kulla wa addinin musulunci makirci, ya ƙulla wa addini maƙarƙashiya, ba abin da yake so in banda ya ga ya zubarwa masu mutunci mutunci, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wallazi na yamkuruna, lallai waɗanda suke ta makirce-makirce a ati da miyagun ayyuka da miyagun tanadi lahum azabu. Suna da wata irin azabar da Allah bai faɗi ya adadin faɗinta ko tsayinta ko zafinta ba sai dai yace shadidu mai tsanani ce to Allah ya kare mu duk mutumin da yake aikin makirci to Allah ya tanada masa wata irin azaba mai tsananin gaske wa makaru ula'ika kuma makirce-makircen irin wa'yannan mutane huwa ya buru shi ne zai zama halakakke halakakken abu ne duk sanda ka kulla makirci to tamkar kayi wa kankani. ne duk sanda ka kulla wani tamkar ka sake hallaka kanka ne duk sanda ka kulla wani tamkar ka sake hallaka kanka ne Allah subhanahu wata'ala yana madakata yana jiranka Allah kuma baya mantawa waɗanda ya wakilta kuma ba sa mantawa kuma rana za ta zo da za a saka maka da abin da ka aikata ‘yan uwa musulmi mu rika tuna alkhairi mu aikata shi, mu rika juya hankulanmu wajen aikin alkhairi banda sharri, sharri yana da daɗi zaka ga kaman wani abu ne in kai ai in kai wa mutum sharri ya shiga matsala zaka samu sarari kai wani yana nan yana ga kaman wallahi kasancewar wani nan kusa da ni shi ya hana ni ciniki yanzu idan da ba shagon nan da duk wanda ya zo gona zai zo ya saya ba haka bane ba mamaki idan da zai tashi ya koma can wani layi na biyar daga layin da kuke sai kaga mutum ya zo ya ina wa ne a ai ya koma layi na biyar sai ce daidai ta ina ne shago na nawa sai ya tambaya sai je ya samu shi don ba rabon kai kawo ba rabon wancan din ne wani ba haka kawai zai shigo kasuwa tun daga farkon kasuwa na gabar yana ratsawa yana wuce kaya yana wuce kaya sai ya je daidai inda duk kaya suke masu yawan sai wuce sai ya je can ƙarshe ƙarshe ya tar da wani mai zuwa yana ɗebowa kaɗan kaɗan sai ya zo ce wannan nawa sai ya saya a gunshi, don shi rabonsa ya ɗauko daga gida don haka babu mai rabon a cikin wa'annan na cikin kasuwa dole sai ya je can ɗin gun wancan don haka duk abun da kaga baka same shi ba kamar da al'amarin ka ga Allah Allah ne bai baka ba ba wane ne ya hana ka ba wane baya hana wane arziki wani baya hana wani samun rabonsa da Allah ya kaddaro masa duniyan nan babu mai tafiya sai ya cinye rabonsa kowa abinda Allah ya kaddara maka zaka samu ba za ka shura ba sai ka same shi duka tukunna ranan da ka gama samunsa kuma to ko an kawo wani ba zai yi ba abinda duk ka san zaka ci Allah ya kaddara zaka ci sai ka cinye kafin ka mutu sai ka shanye kafin ka mutu duk inda za ka iya zuwa ka taka ka je sai ka gama zuwansa ka taka ko ina ne kafin a ce ka mutu in akwai inda baka je ba sai ka samu sauki ko da ciwon na ajali ne sai Allah ya baka dan sarari sai ka fita ka dan zagaya sai ka ji ana ce a ah, alhamdulillah wani ai sauki ya samu jiya har wuri kaza ya je har nan ya zo muka zauna wallahi yana komawa sai ya mutu ikon ashe dama saukin na tafiya ne eh jiya jiya fa har nan ya zo to ashe an ce ya je ya taka sauran ragowar filinsa abinda duk rabonka ne sai ka cinye shi inda za ka taka sai ka take shi inda za sha sai ka shanye shi babu abinda za rage naka a baya balle a ce wani ya sha rabonka babu ba ka ce rabon kuma wani ya zauna maka mun sha mu yi misali da yawa mutum zai ci abinci ya ƙoshi a shan rabon wa'yansu dabbobin daji ne sai ka ɗau gatarinka ka tafi daji kawai sai ka je daidai inda dabbobin suke bi kawai sai ka ji murɗar ciki sai ka ji ka na tashi sai amai kwa kwa sai ka zubar musu sai ka yi gaba sai su zo su ci ni na samu lafiya ma eh don dama ba naka ka ci ba eh to dama ba naka ka ba ka gani tunda ba naka kace ba to fa sai ka kai wa masu shi yanzu idan da za a ce maka wane dauki wannan abun ka kai wa dila a jeji kaza dila ba zan kai ba <laughs> eh akwai wasu kiyashi a wuri kaza don Allah ka dauki abincin nan ka kai musu ba za ka kai ba to sai Allah ce hadiye shi sai ka haɗiye shi sai ka je ka amayar sai su zo su sai su ci rabon su ne ba naka kace ba Allah taimake mu da tauhidi ina muke wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر لا ينقص من غوره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله سبحانه وتعالى يتي والله كتنا منا Allah ne fa kalaka kum ya halicce ku ko akwai wani mahalicin ku in ba Allah ba to fa shi ya halicce ku in ba ku manta ba kuma asalin halittar ku min turabin daga ƙasa aka halicci ainihin babanku annabi Adam alaihi salatu wassalam ku kuma sai halitta ku ta juya summa min nutfatin sannan aka ci gaba da halitta ku da ruwan mani shi annabi Adam ba wai an yi shi dan karami jariri ba ya zo ya girma a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an halicci babanmu a bisa halitta cikakka zira'i sittin tsawonsa haka Allah ya halicce shi dama da girmansa mu kuma sai ake ainihin zuba ruwan mu a mahaifa sai a yi ta jujjuya shi daga wannan launi ya koma wannan har a kai ga yin mu jarirai 'yan tayi a cikin ciki sannan a aiho mu 'yan ƙanana muna ta girma muna girma har mu zamanto mutane cikakku annabi isa alaihi salatu wassalam shi kuma an halicce shi ba da ƙasar ba ba kuma da maniyi ba shi da kun fayakunu aka halicce shi annabi isa alaihi salatu wassalam sai dai daga zurriyar adam din ne tunda mahaifiyarsa yar annabi adam din ce tunda jikanyarsa ce ko ‘yar Adam ce ita, to amma ba a yi amfani da irin yadda aka halicci annabi Adam ta hanyar taɓo ba, ba a yi amfani da irin yadda ake halittar mu ta hanyar mani ba, sai aka halicce shi kawai da kun fayakunu, sai gashi ya zama jariri kawai ya isa aihuwa a cikin mahaifiyarsa lokaci guda, sai kuma ta haife shi. To shi ne Allah yake, wallahu Allah ne ka kalaka kum ya halice ku min turabin daga ƙasa. summa min nutfatin sannan halitta ku ta koma ana yin ta da mani summa ja'alakum azwajan sai gashi nan aka sanya ku nau'i biyu maza da mata sai kaga ga namiji ga mace ga namiji ga mace ta yanda za ku yi ta ayayyafa wa ma hamilu min unsa kuma Allah shine yake halitta abinda duk unsa ya mace ta hamilu take dauke da shi babu kuma yanda za a yi ta dauki wannan ciki illa bi iznillahi subhanahu wa ta'ala wala tabau babu yanda za a yi kuma ta aifi wannan ɗa da yake cikin ta ko ya illa bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba za ta dauki ainihin ciki ba face Allah ya san ta dauka ba za ta aihu ba face Allah ya san ta aihu amma kai yanzu matarka sai ta dauki ciki ba mamaki a daren jiya ta ɗau ciki baka sani ba ita ma bata sani ba to shi Allah ya sani kana nan matarka sai ta aihu baka sani ba to shi Allah ya san ta aihu babu mai ɗaukar ciki daga cikin mata face Allah ya san ta ɗauka da izininsa kuma ta ɗauka ba mai aihuwa face ya san ta aihu kuma da izininsa ta aihu shi yasa yace Allah subhanahu ta’ala babu wata mata da za ta ɗauki ciki wala ta ba ko ta aihu illa bi ilmihi face da iliminsa da saninsa wannan mulki in ba Allah ba wace da irin wannan mulki yanzu gwamnan adamawa ya san iya adadin ƴaƴan da aka haifa a jiharsa yau eh? ya san matan da suka ɗauki ciki a jiharsa shugaban Najeriya ya san adadin matan da suka haihu a ƙasarsa a yau ya san iya adadin wanda suka ɗau ciki a yau to kaga Allah shi kuma ya sani shi ne ashe cikakken sarki mai iko cikakken iko kuma shi ne ya kamata a tsaya a bauta masa a maida al'amari zuwa gare shi abi abin da ya ce a nisanci abin da ya hana a ta dokarsa sama da dokar kowa Allah ta wa ta'ala sai kuma ya ce wa ma ammaru min mu'ammari babu kuma wanda za a bashi rayuwa min mu'ammarin daga cikin wa'anda ake rayar da su doguwar rayuwa wala yunqasu min umrihi babu kuma wanda ake nakasa masa rayuwarsa daga cikin wa'anda ake ba gajeruwar rayuwa illa bi ilmi face da ilimin Allah ne shi ma wani za a ga ya rayu tsawon rai har sai an gaji da shi yana nan ya ƙiya mutu to shi ya eh shi ma wancan da ya mutu ai ba yarda ya yi ba lokaci ne ya yi to shi lokacinsa bai yi ba to wannan kuma daga aihuwarsa kawai ana cikin murnar an aihu sai kuma a ce ai ya koma kaga irinsu cewa ake ma ya koma to ai abin da aka haifan ma ya koma wato daga zuwansa ya koma kenan ba a cika cewa ma ya mutu ba sai a ce ya koma saboda kawai lekowa ya koma to kaga wannan duka Allah ne ke yin haka shi iya abun da aka kaddaro mar kenan ya zo ya sa'a daya yayi dan sakwanni wani ƙara kawai zai yi a duniyar sai ya koma wani kuma tun yana ciki yake mutuwa shi ba zai zo duniyar ma da rai ba to Allah subhanahu wata'ala shi ke wannan haka kuma irin rayuwar da Allah yake yi mata albarka yu'ammaru min mu'ammari irin wanda suke samun kyakkyawar rayuwa ta hanyar yi wa Allah biyayya da'a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da addini wannan ita ce rayuwa mai tsawo rayuwa mai albarka rayuwar da za ta zama rayuwa ta duniya da lahira to wannan fa ba kowa yake samun irin ta ba sai wani da wani akwai kuma wayanda ake nakasa musu rayuwarsu cikin rayuwar gaba ɗaya sai kaga sabon Allah ne zunzurutu kaɗan ne kawai ake samu inda yake bin Allah ɗan kaɗan sai kaga dattijo shekara tamanin idan da za a zo a yi keke da keke a cikin shekara tamanin din nan ibadar da ya samu ba ta wuce ta shekara biyar ba a cikin shekara tamanin din. sauran duka shirme ne to wai ya ce ashe wanda ya samu an tace masa na biyar ɗin ma ya yi sa'a to wani za ka samu shekaru biyar ɗin ma da aka samu ɗin ibadar ba mai kyau ba ce don bai iya ba yana yaro bai yi karatu ba yana matashi bai yi karatu ba ya zama gwarzo lokacin da yake korijo bai yi karatu ba balle kuma gashi ya tsufa yanzu kuma yana so ya bauta wa Allah ga tsufa ya san za a mutu bari ya koma ga Allah ya bauta wa Allah kuma ga jahilci to ya za a yi wannan doguwar rayuwa ce ko gajeruwa ya samu tana daidai da wanda ya leko ya koma sai in ce ba daidai ba ne wancan ya fi shi don shi wancan bai koma wa Allah da laifi ba shi kuma ya zo ya koma wa Allah da zunubai da kangarewa da butulcewa ni'ima mutumin da aka ba shi rayuwa doguwa irin wannan amma bai san yadda zai bauta wa Allah ba ai ba wanda ya kai shi butulci Allah ya sauke kuma yanzu mutane abinda muka fi shagobe mawa babu kamar gane addini ba ma so mu je inda za gane addini sam ba ma so mun fi son kawai yaya za mu yi mu samu duniya takaitattar abu mun matsa wa kanmu a kanta ba mu damu da lahira ba sai ga mutane yanzu ilimin duniya kawai aka fi ba ƙarfi ba damu da ilimin ilimin addini ba ilimin addini ba a damu da shi ba Allah ya kare mu to duk mutanen da Allah yake ba su tsawon rai Allah ne subhanahu wata'ala ya kaddaro musu haka yana sane da su haka wanda ake nakasa musu rayuwa Allah yana sane da su to fassararsa shine doguwar rayuwa mai albarka ita ce wanda aka gudanar a cikin addini ko da shekarun ba yawa ko da daga balaganka shekara ɗaya kawai kai ka mutu in dai akan addini ne to kai ka samu doguwar rayuwa ka bi wanda ya shekara ɗari ba addini Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce illa fi kitabin duk wannan tsarin yana nan a rubuce fi kitabin a cikin wani littafi inna zalika ala Allah kuma hakan a wajen Allah ya yasirun abu ne mai sauki kar yi tsammanin an yi yawa wani kan ba za a gane shi ba zai bata a rububi wallahi ba mai bata a rububi kowa Allah yana sane da shi duk aikinka Allah ya san shi duk lungun da kake zaune Allah ya san ka na birni da na daji Allah yana sane da kowa yana sane da abun da ya aikata kuma zai gasa kamakon aikinsa ranar gobe kiyama Allah ka datar sai Allah ya ce wa ma yastamil bahrani hadha asbun turatun sa'ibun sharabuhu wa hmm. wa min kullin ثم تستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواكر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يناتي قبدا ambata mana ni'imomin da ya ni'imta wa bayansa. Allah fa sai ya halicci wasu bayin don su zama ni'ima ga wasu bayi. ku duba ku gani da Allah ya yi ka sai ya yi ka mutum sai ya maka saniya ni'ima ne akuya ni'ima ce tinkiya ni'ima ce sauran abubuwa da yawa sai ka shiga kogi ka ɗebo kifi ni'ima ce ka zo ka ci kuma an yarda halal ne ranar gobe kiyama ba za a ce me yasa ka cinye kifin nan ya eh, amma idan da za ka ci jaririn mutane za ka tsira ni'ima ce don wannan ba a yi maka don ka ci ba idan da za ka ci kare idan da za ka ci alade ma ce to wannan kaga sai Allah ya tambaye ka amma sai ka je ka kamo kifaye har da jariransu ka sa abun nan tarun nan ka yayo ka zo ka soya kai ta ci kururus kururus kururus kuma ba ba wani abu halal ne a gani ko Allah subhanahu wata'ala yace wa ma wa ma wa ma yastawi al-baharani yanzu ga koguna guda biyu za su yi daidai haza azbun furatu wannan yana da daddaɗan ruwa wa haza milhun ujaju wannan kuma ruwansa tamkar an jika gishiri yana cin harshe yana cin makogoro yanzu idan aka zo ruwansu zai daidai za a rayu da wancan milhun ujajun din amma azbun furatun ba za a rayu da shi kaga shi azubul furatun za a yi shifke-shifke za a sha za a shayar da dabbobi amma milhun ujajun ruwansa baya da daɗi kuma ba a cika amfani da shi ta gefen shifke-shifke ba shi wancan azbun furatun sa'iqun sharabu za ka gan shi gashi daddaɗan ruwa ne wajen sha kuma kana sha yana wucewa gwanin daɗi wa haza milhun ujajun wannan kuma in kasa a baki sai ka ji tamkar an jika gishiri ne wa min kullin kowane kogi cikin kogunan nan mai daɗi da marar daɗi ta'kuluna lahaman kuna samun nama a ciki ɗariyan daddada ba sai an tsaya yanka ba mai tsarki shine kifaye wa tattakrijuna hilyatan kuma kuna fito da kayan kwalliya a ciki irin su lulu'i da murjani ha wanda kuke sakawa a jikinku watarar hulka kuma gashi Allah ya fore muku zaka ga girage fihi cikin wannan kogin mawakira suna tsaga ruwa litabtagu domin ku rinka nema min fadlihi daga arzikin Allah falalassa sai kaga an hau jirgi daga ainihin Lagos an doshi Amerika, an doshi wata ƙasa. Ana ta tafiya kuma a je a lodo kaya daga can, a loda daga nan a kai, a lodo daga can kuma a kawo. Wannan fa baiwa ce ta Allah. Kuma ruwan teku ba daɗi, amma kuma Allah ya muku shi domin ku keta daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, daga wannan nahiyar zuwa wannan nahiyar. Abun da jirgin ruwa zai ɗauko mota ba za ta ɗauke shi ba jirgin sama ba zai ɗauke shi ba sai a je a daka kofi cikin ruwa ba wahi sai ka ga masu tsaga ruwa jiragen suna ta keta ruwan kawai suna ta tafiya wannan duka mai litabta bumin fabli Allah ya muku wannan baiwa ne don ku nema daga falalarsa wala kun tashkuruna wai ko kwa zama masu godiyar Allah wajen bauta masa shi yasa aka yi muku wannan fa don ku mutane ne an yi ku don ibada to bari a yi muku ni'ima nau'i nau'i don ku ji daɗin gode wa Allah ku bauta masa daidai in ka tuna Allah ne ya maka wannan kaga ba za ka saba masa ba ka kyautata wa wani sai ka tsaya ka bauta mishi to wannan misali aka yi aka ce ma yastawi baharani koguna guda biyu ba sa yin daidai haza azgun furatun sa'iqun sharabuhu wa haza milhun ujaju ba za su yi daidai ba to yanzu za a yi daidai wannan musulmi ne mai yin da'a ga Allah mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma kafiri ne kangalare maki addinin Allah za su yi daidai wannan mumini ne wannan munafiki ne za su yi daidai to amma dukkan su mutane ne duk kowa kuma in ka zo ka zauna da shi za ka ga mu'amala za ka yi da shi irin ta mutane to haka wayancan kokuna suke kowanne kogi ne ga ruwa ga kuma dabbobi a cikinsa ga kuma za a keta shi da jirage a je a sayo a saida amma kuma bari a zo a sha to anan ne za a samu bambanci in ka zo sha za ka ji wannan baya shawuwa wannan kuma yana shawuwa to in kaga mutane suna tafiya dukansu ɗaya ne mutane ne amma wannan mumini ne wannan kafiri ne ba za ka gane ba sai an gwada ko to Allah yana masa hannunka yana mana hannunka mai sanda ne mumini shine mai daddadan kalmomi mai daddadar mu'amala mai yanayin ainihin komi nasa sai halal baya cin haram baya bin haram baya daukar haram baya mika haram bai karba haram duk abinda Allah ya yace yayi shi yake yi duk inda aka hana shi nan yake tsayawa wannan shine wanda yake da kikkiawan launi kyakkyawan yanayi da dadar mu'amala gare shi banda arne banda munafiki su kuma zaka same su da akasin wannan sifa Allah ya gare da mu to shine Allah ya yi mana waɗannan ni'imomi ne don mu gode wa Allah ai ya kamata bayin Allah su zama masu godiya ku duba ruwa fa wai a hakan ma muka yi hanya ruwa kuma ana tafiya an san inda za kuma a sararin samaniya aka mana hikimar da za mu yi abun hawa ko mu keta saman mu tafi kuma nan ma akwai hanya in ka kauce inda ake bi dai sai ka ga an samu matsala kuma nan ma sai mu gane garin da za mu kuma mu gane inda za a sauka haka kuma a kasa ku duba yadda ake shata bakar hanyar nan kwalta kaga abubuwan nan yadda suke gudu kaca-kaca akan kwaltar nan amma Allah ya tsare ba a cika hadari ba sai a dade ba a yi ba wannan duka baiwa ce Allah ya yi mana da ba kan jakuna ake yawo kutur kutur kutur kutur kai wani ya samu garman jaki kai jakin sannan sauri to ina sauri a jaki eh eh ce kai ai wani shi ya sai jaki aurakin nan sai kaga sauri akwai hamzari buhu biyu ba taiki ne cin buhu biyu fa amma an gaya maka sai ya wuce jakuna masu buhu ɗaya to yanzu akwai wani kura buhu nawa take dauka eh ka gani ma ana ta tafiya ana gada an samu zai ga ashe an wuce wannan to yanzu akwai wani kura guda nawa ake lodawa cikin jirgin ruwa ko kuma idan tirela ta zo kayan akwai kura nawa za ta dauka to shi kuma jirgi kayan tirela nawa ke dauka hmm? ka duba wannan ni'imar ba duk mu aka yi wa ita mu na yanzu amma kuma sahabban sun fi mu kokari su da suka yi ta yawa kan rabuni mu da muka samu wannan ni'imar mu da ma an mana irin kamar yadda ka san su annabi Suleiman A kan iska muke tafiya sama shu cikin awa hudu ka je makka eh amma sai mutunci na dahe an yi ta tafiya an yi kwarkwata an yi kura an yi datti an wahala kafin a iso makka kuma aje a yi ibada daidai mu kuma he mu je mu ya mu za mu dawo Allah ya tsawai sai Allah ya ce يولد الليل في wa ويولد النهار في وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل Allah shi ne laila yake shigar da dare fin nahari cikin yini, wa yuridu nahara kuma yake shigar da yini fil laili cikin dare wa shamsa wal qamara kuma shi ke gudanar da rana da wata kullum kowanne ɗaya daga cikin rana da watan nan ya jari yana tafiyar sa ne li ajalin zuwa ga wani ajali musamman wanda aka ambata masa kowanne idan ba ajalin yayi ba ba za su gama aiki ba tun da ka zo duniya ka fara wayo kake ganin wata da rana suna ta aiki ba za su daina ba sai ran da Allah ya ce musu ya isa haka nan domin akwai ka'idar da aka ba su aka ce sai an je lokaci kaza kafin ku gama aiki to kuma ba su gaji ba har yanzu suna ta yi saboda biyayya ka duba ha gani kai kuma da aka baka naka aikin sai ka zo dauri kake gajiya da yawa ya same ka wani lokacin kwance akwai aikin da Allah ya saka ba kai ba kuma kuma baka wani aikin kuma ka je kayawa wa Allah aikin da ya saka ba ko ba a samun lokaci ko kuma ga aikin da Allah ya sa ka, sai a same ka kana wani wanda wani ya sa ka ko ka sa kanka ki to ka gama na Allah ne ce a sai na gama wannan eh sannan ka je ka yi na Allah amma ka duba rana tunda aka sa ta aiki ba ta yi nata ba wata tunda aka ɗora shi akan aikin sai yake bai yi nasa ba dare da yini aiki suke yi suna ta canjin juna ba su fasa ba kai dan adam ba wanda ya kai shi mutunci wallahi kuma aikin da aka saka kai ba a saka ma kai ta yi sakaka ba aka ce kaɗan taɓa in an jima kai naka kai ma amma duk da hakan sai ka ga yaunar ka ta fi gando ka damu da na Allah ba sai da aka kake ta yi Allah ya sauke Allah shine yake irin wannan ayyuka wani lokaci kaga sa'o'in dare sun shiga cikin yini wani lokaci kaga sa'o'in yini sun shiga cikin dare idan ka girga he kaga awowin da dare yake wani lokaci ya ɗara na yini wani lokaci sai abun ya juyo kuma sai kaga sa'o'in yini ya ɗara na dare sannan kuma shine yuli yake shigar da wannan cikin wannan yanzu gashi muna cikin yini <clears throat> kafin wasu awowi nan gaba sai kaga Allah yana shigo da duhu yana shigo da duhu yana shigo da duhu hasken nan yana ta tafiya yana tafiya kaga duhun ya mamaye sai kaga gaba ɗaya ina yinin yake ya tafi yana can kuma yana aiki wani wuri ya koma wani yankin yanzu ku duhu ya shigo mu amma saboda Allah ne yake yi mun san zai sake ɗauke shi hankalin mu ma kwance. sai dai kaji mutum yayi nisa ya ce dare mahutar bawa yanzu idan da ba a taba ganin dare ba kawai sai aka ga dare ya zo hankali ba zai tashi ba ko kuma haka kawai yini aka sani abin nan dare aka sani kawai aka ga tayawu za a yi ta gudu to amma kaga Allah sai ya yi mana su kawai duk wanda ya zo ma baya tada mana hankali mun san kawai haka abun yake in an jima ai saura awa kaza gari ya waye a yanzu kan minti kaza ya rage kuma Allah ya ba mu ilimin da har za mu ta ganowa sirrin abubuwa wannan duka baiwa ce Allah ya mana shi ke irin wayannan abubuwa a ah, ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير الله يتي ذلكم الله وانشانينكم mai wannan aiki mai dare mai yini mai shigar da yini cikin dare shigar da dare cikin yini mai gudanar da aikin rana da aikin wata wanda ke rike da sama yake ɗaure da ƙasa shine Allah zalikumullahu rabbukum me wannan aikin fa shine Allah ubangijinku lahul mulku mulki nasa ne ko akwai wani nasa ne dan san muku ake yi kadan sai a ce sarkin kaza sarkin gari kaza sarkin gari kaza ko mm -hmm. to amma waye ne cikakken sarki mai iko da kowa da komi mai wannan ayyukan shine Allah to lalle ko ya kamata a bauta masa shi kadai to amma sai kaga an kyale shi ana kiran su shi yasa Allah ce wallazina tad'una waɗannan da kuke kiran su min dunihi koma bayan Allah ma yamlikuna min qidmirin wallahi ko lufafar kwallon dabino ba su mallaka bayan an cinye wannan abun na bayan dabino wannan ɗan lifafa-lifafar ko wani ɗan abu da yake rabuwa a zuciyar ƙwallon ba su mallaka ba ballen tana ƙwallon balle dabinon balle itaciyar dabinon amma kuma kuna ba su mukami irin na Allah kana zabura sai ka kira sunan shi to ko ainihin wannan abun na ƙwallon dabino bai mallaka ba ba fa ƙwallon ba ma idmir ɗin bai mallaka ba Allah ce in ta tada'u in ta tada'uhum ila in tada'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah ce in tada'uhum idan ma kuka kira su ba la a du'a'akum ba za su ji kiran ku ba walau sami'u kaddara ma ko da sun ji masta mastajabu lakum ba za su amsa muku ba mala'ika kake kira yana ce yana fama da bautar Allah bai ma damu da kai ba bai san da kai ba ko annabi kake kira ya gama aikinsa ya koma ga Allah kana kiransa waliyin Allah salihin bawa kake kira ya gama ibadar da Allah ya sa shi ya bi Allah ya koma ga Allah yana can cikin ramarsa. kai kake ta rudunka nan bai ma san kana kiran shi ba don haka ka kira Allah da yake jinka mana alhayyul Lazila la mutu, rayayyen da bai mutuwa to amma kana kiran wasu bayin Allah ba za su zo ba annabi Isa kake kira shi yanzu ba ma a duniyar mutane yake ba yana can inda Allah ya kai shi kuma ba zai ji ka ba don shi ba Allah bane balle ya ji masu kiransa a son ya ji masu kiransa a Kano ya ji masu kiransa a Lagos ya ji masu kiransa a duniyar musulmai da duniyar kafirai duka annabi Isa zai ji wannan in kace yana ji ka maida shi Allah in kace Allah ne kuma ka zama to don haka annabi isa bai jin kiran ka? in za ka kira kira Allah ka ce yesu jesus isa ɗan maryam bai sani ba ka zo kana ya rasulallah ya jibrilu ya mika'ilu ya inyas ya abdulkadir ya tijjani ya abubakar ya umar ya nuhu ya salihu za su ji za su amsa in ka ce ya allah bai ji ba ba zai amsa ma ba Ku ji bu da'awatar da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira na in ya kira ni don haka wayannan da kuke ta kiran su ba za su ji ku ba in ma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku walau sami'u kuma idan ma da sun ji mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يتي ويوم القيامة كما إذن أكتاشي القيامة يكفرون بشرككم والله إذا تكافر شيء وشرككم النبي إذا زي شيء سم ni ban ce ku kira ni Allah ba dama tun a duniya ban ce muku ni Allah ne ba ko ban ce muku ni dan Allah ba ko ban ce in za ku kira ku kira ni ba haka wayannan salihan bayi waliyan nan shehunan nan da ake ta kiran sunayensu wallahi in dai ba su suka ce a kira su ba ranar gobe kiyama Allah zai kubutar da su su za su ce sam ba mu ce ba sai kuma ka koma gefe kuma ka kama rawar ɗari kaga taɓewa ta same ka kenan domin me yakfuruna bi shirkikum yawmal kiyamati. za su kafurce wa shirkanku da kuka yi kuna ta kiransu ranar gobe kiyama su ce wallahi mu Allah ba mu sa su ba ba mu ce su kira mu kuma ba mu san ma sun kira mu ba domin su da lokacin da suke duniya ba a musu irin wannan duk wayannan shehunan sanda suke raye ba wanda isa ya zo ya ce zai kira su irin yanda ake kiran Allah bayan sun tafi ba sa nan ne ake musu wannan kiranye-kiranyen to ranar gobe kiyama kuma za su zo su ce to ba ruwanmu mu wallahi ba mu sasu ba kuma ba mu san ma sun kira mu ba Allah don Allah dama ya ce la yasma'u du'a'akum ba sa ji to Allah mu ba mu ji ba duk kira-kira da suke mu ba mu san ma sun kira ba ba ruwanmu su laifinsu laifinsu ne can Allah in kaga dama ka yabe musu in kaga dama ka azabtar da su mu dai ba ruwa anan kuma ka zo kana ta fada kana cewa kana son shehu kuma kai makiyin shehu ne ka sa shi aiki dole ka sa sai an tuhume shi kai kace ki kira ka kaga wannan ka sa shi matsala Allah ya sauke don haka yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabirin ba fa mai baka labari dalla dalla baya shakka ka baya ka kamar Allah wala yunabbi'uka mithlu kabirin irin wayannan ayoyin fa suna cikin alqur'ani amma mutane suke take su malamai su danne su kirikiri sai su ringa cewa su abu jihal kenan shaggu arna masu bautan lata eh kawai sai a rika miƙa wa masu bautan lata da uzza to kaifa eh ai duk abun da ka kira koma bayan Allah yana daidai da wanda ya kira lata tunda shi ma lata din wani abu ne na Allah aka kira kai ma kuma wani abu ne na Allah ka kira Allah ake so ka kira kuma baka kira ba to me bambancin ka da mai lata din yanzu wani saboda tsabar ma yana jin kawai shi shine sai rika zagin mai kiran Yesu shi kuma yana kiran shehu wannan ya ce Yesu kai ka ce shehu kuma ka ce shege arne to waye ya kira Allah cikin ku duka dukanku ba wanda ya kira Allah gara ma mai Yesu annabin Allah mursali ulul azami ya kira kaifa shehu don kila in aka samu za a samu sura guda inda za a samu tarihin Yesu amma shehu fa akwai aya eh za a samu hadisai sun fi a girgawa inda suka nuna matsayin Yesu amma shehu fa wato gara shi da nima to ka tuna dai da kanka sai ka ce shi arne ne to kaifa, maimakon ka kira Allah kaki Allah ya sauye sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah hmm. wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ku ne fa talakawa fa mawadata kuke gani yanzu ku da kuke ga ku mawadata ne to ku wallahi talakawa ne antumul fuqara ila Allah ku mabukata ne a gun Allah babu wanda bai da bukata a gun Allah Allah ba wa al-ghani Allah shine mawadaci wanda baya bukata a gun kowa ya wadatu da kansa da kansa ya wadata da zatin kansa shi baya buƙatar taimako a gungumi. amma akwai wanda yake da wannan sifar wanda wadatar kansa ta ishe shi wane mutu alhamidu kuma shine Allah abun yabo godadde in ma ka gode mar godadde ka godewa in ma ka butulce ka butulce wa godadde Allah kenan don haka ya ku mutane kowa fakiri ne gun Allah kana da buƙatar Allah ya taimake ka da lafiya kana da buƙatar Allah ya taimake ka da abinci kana da buƙatar Allah ya baka ya baka ya baka komi Allah ne kuma idan Allah ya cire bai baka ba dole ka dawo kai mabukaci ne kana so yanzu akwai matsayin da mutum zai kai a ce yanzu kam shi ya haye baya bukata komi hmm? babu matsayin yanzu kun taba jin an ce akwai wata shekara da Allah ya rashin lafiya hmm? ba taba yi ba amma shugabannin ƙasa da sarakuna nawa ne suke rashin lafiya tun da ka yi wayo aka nuna maka Allah har yanzu yana nan amma sarakuna nawa ka sani da shugabanni inda sun mutu to shi hayyun ne la ya mutu rayayye ne bai mutuwa ko bai bukata gun kowa Allah ubangiji ya tafi lokaci ya to to sai mu tashi a wurin Allah daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana yan uwa musulmi ramadana fa yana ta tafiya kamar yadda muke tuna mana don Allah mu dage mu ci gaba da bautar Allah fiye da yadda da muke a farkon watan ramadana in da kana abu a cikin ɗari kana sittin to yanzu ka cika ɗarin yanzu in ka a cikin lokacinka in kana ba da sittin to yanzu ka cika ya zama ɗari wajen bautawa Allah haka kyaututtuka haka sadakoki kuma yan uwa mu rika sulhuntawa da juna kuma rage yawan zaman banza muna surutu da ka je ka zauna ku kama surutu gara ka koma ɗaki ga kwanta ya fi wanda ya shiga masallaci ya kama bacci ya fi ka domin baccinsa yana iya samun lada amma kai da zaka je ka zauna ka kama surutu banza cikin watan ramadan watakila kai ta gulmace gulmacen mutane akwai matsala don haka yan uwa musulmi mu rika sanin abin da muke musamman a cikin wannan wata ku duba waɗansu ba kuɗi suke biya da yawa su tafi saudiya don su je su yi umarar wannan kwanaki guda goma to tun da kai Allah bai baka wannan ƙarfin yin haka ba me yasa ba za ka dage akan kan dirdumar gidanka ba da daddare ka shimfiɗa dirdumar ka ya gagara ka bar gadonka mana ka zo ka hau ka kama ibada Allah nan yana nan a nan ma in ka je ka bauta masa zai baka abin da kake so zai kuma ji ka zai amsa maka amma sai mu ta shata bacci kuma wayannan kwanaki da muka sa a gaba yanzu anan ne lailatul qadr yake kuma in Allah ya taimake ka aka dace daren lailatul qadr ya biyo ta kanka kana ibada kana ibada to mutumin da bai samu wannan daren ba har abada zai wahala ya kamo ka don lailatul qadr khairun min alfi shahrin ibada a cikin daren lailatul qadri ladansa khairun yafi min alfi shaharin sai da ibadar da aka yi wata dubu ana yi wai kai wata dubu kana tsaye kana sallah kawai kana azumi baka yi ci baka sha baka bacci baka hutawa wata dubu amma dare ɗaya ka samu wannan lada yanzu wata dubu shekara nawa ne eh? to shekara tamanin da uku cikin dare ɗaya ka yi ibadar shekara tamanin da uku wataƙila kai a rayuwar kama ba za ka shekara tamanin da uku ɗin ba to kai ka dace da wannan wani kuma yana bacci daren ya wuce yaushe ne to zai kamo ka eh al'umman nan fa baiwar da aka mana kenan wayansu al'ummatai sai mutum ya shekara dubu kamar irin lokacin su annabi nu shekara dubu mutum zai a rayu har sama da dubu mu kuma sai aka ba mu shekarun kaɗan sai kuma aka ba mu daren lailatul qadr a kowace shekara in muka yi ibadar a cikin wannan daren sai a ba mu ladan shekara 80 to in ka shekara goma kana samun daren lailatul qadari 83 uku sau goma shekara nawa Eh? ɗari takwas da talatin a shekara goma to yaya in shekaru hamsin ɗinka da kai daga balaganka dama ka samu shekaru ishirin na kuruciya sai ka samu hamsin kuma cikin ibada kaga shekarunka saba'in ko to shekara hamsin ɗin in aka dace kowace shekara kana dacewa da lailatul qadri yaya tamanin da uku uku sau hamsin kaji mai son kuɗi shekaru ake magana to ku duba fa ku gani ba yanzu cikin waɗanda suka yi wancan daɗewan su ba ba su lailatul kadiri ba akwai mai yin dubu nawa kuka ce to shekara dubu hudu ku duba ibadar shekara dubu hudu to amma kai asara kana ta bacci a zo a wuce ka eh? gaji dama ba kokari ne da mu da yawa to ya kamata mu dage mu rika fafutukar neman wannan daren kuma in sadaka kai aka dace da a daren aka za ka samu ninkin ba ninkin duk abin da yi na alkhairi ninninkawa za a yi kuma daga faɗuwar rana har zuwa a fijir duka lailatul qadr eh salamun hiya hatta matsala'il fajr daren duka aminci ne har alfijir ya fito wani kuma idan ya kwanta ba zai tashi ba sai alfijir din ya fito bayan ya wuce sai a zo ya sallah asubahi da shi mai kokari yayi sa'a wannan to ai bayan lailatul qadr ne an yi ibadar shekara tamanin da wani abu kana zame yanzu in kuɗi ne aka fi ka da haka ka ce ka yi sa'a to wani To ana maganar wannan ne ai ana maganar masu imani wa fi zalika fi suna ko su masu imani wajen aikin alkhairi suke rige rige in ka ce za ka dubi na baya da kai a addini ka yi abun kirki ai kai ka rika ta ashe ni ina ma kokari wallahi ashe ka ma ni da haka har kai ma shaidan ya same ka mm. na gaba za ka rika hange wanda suka ɗara ka za ka rika gani sai ka gane kai lalatacce ne amma kana duba ɓatacce kam yaushe za ka yi abin kirki sai ka rika ganin kai waliyi ne ma kuma babu wani ne <laughs> eh Allah ya sauke to don haka mu dage yan uwa mu dage mu dage yan uwa mu dage kuma mu rinka neman taimakon Allah da taimakawa juna mu rinka neman taimakon Allah da taimakawa juna don Allah mu rage gaba da muke tsakanin mu rika son junanmu shaidan ne fa yake haddasa irin wannan haka kawai ka ji baka son wani wani bai maka ba kai wani tir da shi wannan duka shirrin shaidan ne wallahi ya kamata mu rinka murna da juna in mun haɗu murna da juna kewan juna amma ba wai mu rinka tsanar mu ba wannan yana daga cikin abun da shaidan ya samu ya samu logon mu yake ta mana addini ta wannan gefe Allah ya sauke don haka za mu tsaya a nan insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu sai mu dora daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana a yan uwa musulmi mu ci gaba da addu'o'i muna nema wa yan uwa musulmai wayanda suke cikin matsala sauki a duk inda suke a duniya marasa lafiyar mu ne wayanda suke cikin matsalar fadace fadace ne duka dai Allah ubangiji ya sama musu mafuta Allah ubangiji kuma ya sama wa suke cikin matsalar talauci su ma mafuta wayansu suna da matsalar sana'a da aikin yi Allah ka sama musu aikin yi Allah ubangiji ka shirye mu ka shiryar da 'ya'yanmu ka shiryar da iyalanmu Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana gidan da jinmu ka tsare mana garuruwanmu ka tsare mana jahohinmu ka tsare mana kasashenmu na musulunci Allah ubangiji ka kare mana shugabanninmu ka ɗaukaka darajarsu akan makiyansu Allah ka kare mana malumanmu ka ɗaukaka darajarsu akan makiyansu Allah ka taimaka wa ɗaliban addininmu masu neman ilimi Allah ka ba su ilimin da zai amfane mu ya amfane su ya amfani al'umman musulunci Allah ubangiji ka taimaka wa 'yan kasuwarmu Allah ka sa albarka a kasuwancinsu, Allah ka taimaka wa manomanmu ka sa albarka a nomansu, Allah ka taimaka wa makiyayanmu ka sa albarka a kiwon su. Allah ka taimaka wa masu sana'o'in hannu da ma'aikatanmu, Allah ka taimaka wa kowa a cikin harkokinsa, Allah ka arzuta mu da gudu tare tsira tare mahaɗarmu mu ta zama jannatin firdausi da rahamar Allah, kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa. Bismillah. To akwai bawan Allah da Allah ya bashi karuwa matarsa ta aifa masa ya ya sa mata suna na na mutuwa Allah ya kayyaba rayuwarta Allah ya inganta rayuwarta shi ne malam wanda aka sani da kera dan kawo shi ne ya samu wannan haihuwa ya sa wa sunan